Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin wadda ta kasance ta karshe a watan Oktoba shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Yau ne ake sa ran hukumar zaben kasar Kenya za ta bayyana sakamakon zaben da aka yi a ranar Alhamis inda ta gabata. hukumomi a nan amurka suna tuhuman tsohon shugaban yakin neman zaɓe na shugaba donald trump paul manafort a yau litinin babban mai gabatar da kara na kasar spain ya ce zai gufanar da tsoffin jami'an gwamnatin catalonia akan zargin cin amanar kasa da tunzura jama'a kanin labaran kenan rahotanni daga najeriya na nuni da cewa shugaba muhammadu buhari ya sauke babacir lawal a matsayin sakataren gwamnatin tarayya ya kuma mai gurbinsa hukumomi a jamhuriyar Nijar kuma sun haramta wa kungiyar da ta yi zanga-zanga da ta janyo asarar rayuka jiya. Yawancin jama'a wato talakawa idan mutum na rashin lafiya sai ya tsaya gida domin baya da kuɗin zuwa asibiti ko kuwa ya nemi ɗan inda ake sayar da magani ya je ya sayo magani ba za a samu tabbacin abin da ke tafiya ba. So ta wani hanya ne za a bi zamana ba wai sai mutum ya yi rashin lafiya kafin ya yi ajiyan kuɗi ba To batun tsarin inshora kenan da Najeriya ke shirin gudanarwa a Najeriya da kuma waɗansu jihohi musamman na ƙasar sai kuma batun wannan hatsaniya da ta faru a jamhuriyar Nijar. akwai wata ƙungiya ta farar fula, wanda a ƙarƙashin inuwanta ne aka wannan wannan ita na riga na rushe ta kuma masu ita za mu bin su kuma za mu hukumta su daidai yadda doka ta tanada muna da cikakkun bayanai yusuf farande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai masu are assalamu alaikum yau ake sa daga yanzu ake sa hukumar zaben kasar kenya za ta bayyana sakamakon zaben da aka yi a ranar alhamis da ta gabata abin tambaya anan shine ko hukumar zaben za ta ayyana shugaba mai ci wato uhuru kenyatta a matsayin wanda ya lashe zaben kuri'ar da aka yi a makon jiya inda bai fuskanci kowane babokin hamayya ba idan har hukumar zaben ta ayyana hakan menene makomar masu zaben nan da masu zaben nan da yan adawa suka hana kada kuri'a ranar alhamis wanda aka shirya cewa rana asabar din ta gabata za a gudanar da zaɓe a waɗannan wurare amma kuma aka soke biyo bayan zanga zangan da aka yi a waɗannan wurare ko kuwa wannan zaben ko kuwa hukumar zaben za ta sake gudanar da wani sabon zaben shugaban kasa ne an ji shugaban 'yan adawa raila odinga na cewa a sake zaben shugaban kasan nan da kwanaki 90 yana mai cewa kasa tana fuskantar hadarin fadawa cikin rikicin siyasa amma mataimakin shugaban kasa william ruto ya shaidawa tashar talabijin ta aljazira cewa batun wani sabon zaɓe ba taso ba ya ce ba wani zaɓe da za a gudanar a cikin kwanaki casa'in sai dai shi dai wannan zaben da aka gudanar ranar alhamis sake zaben kasar ta yi cikin watan augusta da babban kotun kasar ta yi watsi da shi sakamakon rashin gaskiya da aka gano hukumomi a nan amurka sun tuhumi tsohon shugaban yakin neman zaɓe na shugaba donald trump paul manafort a yau litini da laifin hada baki da cutar amurka da batar da sawun kudaden haramun da kuma yin karya ga gwamnati a wani yunkurin neman gatanci ma tsohon shugaban ƙasar ukraine victor yanukovych mai bincike na musamman da ke bin sawun katsa london da ƙasar rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 a amurka robert mueller shi ne tuhumi manafort da wani abokin hulɗar kasuwancinsa rick gate a wani bangaren binciken da ya gudanarwa su ne mutanen farko da mueller ya tuhuma a wannan bincike da ya a watanni biyar da farawa ko da yake tuhumar ba ta da alaka kai tsaye a zaben da zaben manufar da gate sun miƙa kawunansu ga hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya a nan washington inda ake sa ran nan ba da jimawa ba za a gabatar da su gaban kotun tarayya shugaba trump ya sha bayyana binciken da mueller ke yi da kuma wani wanda majalisar dokoki ke gudanarwa game da alakar da ke tsakanin kwamitin yakin neman zaben sa da kasar ta rasha a zaman bita da kulli na 'yan democrat da ke amfani da shi domin kawo fujjan kayan da yi wa tsohuwar sakatariyar harkokin waje hillary clinton a zaben shugaban kasa amma mula tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya ce wanda akasari an. a nan washington ake ɗauka a zama mutumin da baya da ra'ayi irin na siyasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc babban mai gabatar da kara na kasar spain ya ce zai gurfanar da tsoffin jami'an gwamnatin catalonia a kan zargin cin amanar kasa da kuma tunzura jama'a a tony janar na kasan jose manuel maza jose manuel maza ya yi kira a yau litinin cewa a tumi shugabannin yankin catalonia da almubazzaranci a su na ballewa daga spain sai dai jam'iyyar 'yan aware ta catalonia ta bayyana cewa za ta shiga cikin zaben da za a yi nan na kan wa'adi da gwamnatin tsakiya ta shirya a cikin watan disamba mai zuwa bayan da ta rusa majalisar yankin wannan sanarwar dai tana zuwa ne daidai lokacin da yankin na catalonia ya shiga makonsa na farko karkashin ikon gwamnatin tarayyar kasar kan yakin mai kirarin kan yankin mai kirarin ballewa prime minister iraki haida al-abadi ya yi kira da kwantar da hankula kuma a mutunta dokar arewacin yankin kurdawa wannan ko yana zuwa ne kwana daya bayan da shugaban kurdawan ya bayyana cewa zai sauka a matsayin shugaba abadi ya faɗa yau litinin cewa yana biye da abin da ke faruwa sau da kafa a yankin da ma harin da aka kai a babban hedkwatan jami'un da kuma wanda aka kai wa 'yan kafofin aka kai wa 'yan kafofin yaɗa labarai har ma da ƙoƙarin tada zaune tsaye da rudani a irbir da kuma da hook ya ce gwamnatin kasar na kokarin ganin ta samar da zaman lafiya ga dukkan gundumomin kasar saboda kare 'yancin dukkan ɗan ƙasa sai dai shugaban kurdawa masud barzani ya faɗa a cikin wata sanarwar da ya yi a cikin talabijin ranar lahadi cewa zai sauka daga mukaminsa daga ɗaya daga watan gobe idan allah ya kai mu da ƙarshe daga shekara mai zuwa mata za su iya zuwa kallon kallo a filayen wasanni uku a fadin kasar saudi arabia a wani bangare na ƙoƙarin da daular ke yi na faɗaɗa 'yancin walwalar mata a watan da ya shige ne dai an kyale ɗaruruwan mata sun shiga wani filin wasa a birnin riyadh inda aka saba gudanar da wasan ƙwallon ƙafa domin halartar wani bikin ranar 'yancin kai na saudiya jiya lahadi hukumar wasanni ta ƙasa ta samar da kafofin social media ta sanar da kafofin social media cewa ta fara shirye-shiryen gyara wasu filayen wasanni uku a riyadh da jadda da manan da yadda za su iya karɓar iyalan wato iyalai baki da 'ya'yansu daga farkon shekarar takwas. Ladan Ibrahim a yawa ya karanto labarai. To bari mu buɗe taskar mu daga Najeriya inda ɗazu-ɗazun nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki mataki kan rahoton kwamitin bincike da ya kafa ƙarƙashin shugabancin mataimakinsa farfesa yemi osibanjo ya bincike zargin rashin gaskiya da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayya babacir david lawal da kuma shugaban hukumar leƙen asiri na ƙasa nia jakada ayo uke kan haka sahaba imam aliyu ya tattauna da wakilin a abuja sale shehu ashaka yawa to yanzu ne dai to ba a daɗe ba kakakin shugaba buhari femi shina. duk da sanarwar cewa shugaban ya kori tsohon dakataccen sakataren gwamnati da kasar na da babu david lawar da shi da shugaban hukumar da asiri ta nia shi babu lawan da nia waɗanne dalilai ko za ka tunasar da masu sauraro waɗanne dalilai ne ko kuma waɗanne irin zargi ake musu ta kai ga shugaban ya ɗauki wannan mataki na sallama su to idan masu sauraro ba su manta ba akwai badakala da aka ce a yi ta ba da wani kwangilan kira wasu ciyayi a ta maiduguri to wanda aka samu kuma kamar kamfanin shi wa shi babu din kamar kamar kamfaninsa yana cikin wanda aka ba mu wannan aiki inda shi shugaba buhari to ya kafa hukumar bincike aka dakatar da shi shi kuma in ka tuna shugaban leƙen asiri ta nia a gidansa ne ko kuma wani gida ne da aka samu dala miliyan arba'in da uku din nan kwanakin baya to a lagos inda kusan lokaci daidai da aka dakatar da su. To, um, baya ga haka ko wani mataki da shugaban ya ɗauka ne? To bayan kuma to wannan sanarwar cewa an kore su waɗannan mutane biyu sai kuma to a ƙarshen sanarwar an fidda sanarwar cewa an naɗa Bos Mustapha inda zai mai gurbin shi baba baba cir David Lawa. To ko ka san shi Mustapha din ya fito daga jihar Adamawa ne. To shi ma Bos Mustapha daga jihar Adamawa kamar baba cir Lawa ne fito ko? Eh, kwarai to to to akwai magana da aka yi watakila za a gurfanar da su gaban shari'a ne sakamakon zargi da aka musu ko babu gaskiya sanarwar ba ta faɗi wani mataki wanda za a ɗauka ne kawai sanarwar da ta fito ne da cewa an ga an kori waɗannan mutane biyu kuma shi kuma wannan an mai gurbinsa da Bos mustapha shi tsohon sakataren uh, gwamnati na najeriya shi babu ci lawa aka ce an mai gurbinsa da Bos mustapha to da sanarwa babu wani karin bayani da sai to to sale shehu a shakamun gode kwarai da gaske to madalla sannu sannu daga abuja najeriya sai kuma harkokin tsaro a najeriya inda wato aniyar 'yan kuna bakin wake ta koma kansu bayan sun yi yunkurin kai hari a ƙauyen magar da ke karamar hukumar madagali shugaban karamar hukumar muhammad yusuf ya tabbatar da aukuwar lamarin a hirarsu da wakilinmu ibrahim abdulaziz da dare misali karfe takwas muna hira hmm. sai muka ji wani karan abu Eh. sosai haka sai na kira shi oc na gula captain musa immediately da na kira shi ya dauka nace to captain me yake faruwa ne mun ji kara ko sojoji ne ko kuma wani abu ne ko kuma hari ne haka sai suka ce shi ma yanzu yana kokari a kira headquarter ya tambaya amma yan bindigan da aka yi da sojoji sojojin suka yi ya ta jira dai ban ji shi ba haka dai muka yi barci sai wace gari ko sallama ban yi ba da safe around six something kuma sai muka kara ji wani kara hmm. sai na tashi sai na fita da na fita sai eh, aka ce bom ne fa kuma bom nan fa ba da nisa ba wani gari ne ake kira jihar kusa da gulag sai wuce kilomita uku da hirkwata yan sanda sai muka gaggawa muka je wurin da muka je wurin dai mun je mun samu yan kuna bakin wake mata guda biyu kanana ne wanda ba su kai ko shekara ishirin da biyar ba a gani na su ne suka zo da dare daya din ba ta samu target nata ba kawai sai ta ta yi kanta sai abun da ya kashe ita kadai na biyu din kuma da safe din sai da wayan suka hange ta suka ce ina zaki je sai ta bada tsoro yanzu mata firgita sai ta itiratin so akwai wata ta zo da za ki je din shi bom din ya dan ji mata ciwo wanda take asibiti mun kai ta asibiti a gulag ana jiyanta amma na ce abun ya ki ya kamata a kawo ta zuwa FMC Yola so shine abin da ya faru eh, shekarun jiya Saturday da kuma jiya Sunday da safe to kaman kawo yanzu wani hali ake ciki a nan yankin ga na karma kuma Madagali To, ma kai kan kullum muna cikin dadar mutane mu kan kullum a dadar suke tunda yanzu ma gona kamar da na faraka wanda suka dan noma ma yanzu ma zuwa eh, yana ba da wahala kwanakin baya bai wuce sati daya ba mata yin kuda uku aka ba biyu aka yi kokolda aka same su daya har yanzu dai ba mu je labari ba kullum mu muka abubuwa da yake faruwa da mu yanzu mu mutanen kasar daga lakal mai mu ne kaman kaman ko an manta da mu mu ce ne kullum muna complain muna fada ba daukar mataki ce. Shugaban ƙaramar hukumar Madagali Muhammad Yusuf ahirarsa da Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa kuma sai jamhuriyar Nijar inda hukuma ta dakatar da kungiyar da ta gudanar da zanga-zanga da ta yi sanadiyar asarar rayuka da kaddarori. Ministan harkokin cikin gida Bazan Muhammad ya yi wa wakilinmu Sule Mumuni Barma ƙarin haske dangane da lamarin. ko dama muna da masaniyar cewa su niyyar su suje su kunna wuta cikin majalisar dokoki suka yin haka kuma suka je suka kutsa suka yi yunkurin su shiga majalisar dokoki amma sun samu sun yadda eh, tayoyi cikin majalisar sai dai aka hi karhinsu aka kore su mai shuranan whatsapp da duk abin da ya shahi eh, kafafen eh, labarin nan ya san da cewa jiya da mutanen su na turai da na amerika da na diaspora sauran kasashe na afirka jiya su ma da kansu suka yi halara ta inda suke kuma suka kawo gudunmuwansu na su ba su hamzari su ci gaba su kada wannan iko su je su kunna cinna wuta cikin asamble saboda tun da aka yi abin da ya faru yau da shekara biyu a burkina mutanen lumana ba su da wani mahalki sai su samu iko ta hanyar ƙarfi ta hanyar zanga-zanga ta hanyar kunna wuta jiya kuma motocin da suka ɗauki eh, essence muna da lambobinsu kuma za mu nemi masu su eh, mutanen da suke fada da suke magana muna da rejista su diya kenan an rabu da karsana aka bigi guzuma mm. shine jiya lumana ta yi. Wace irin hasara ita wannan tarzoma ta haddasa? Ehm, jami'an tsaro mutum ashirin da uku ne suka ji rauni a cikinsu hudu suka yi rauni mai tsanani suna jinya yanzu haka likita sun karya ma polis mota goma suka karya ma mutane mota hudu da sun karye bitar na seni akwai wurare da ya haka da suka banna kaɗan kaɗan akwai inda suka yunkura eh, abun bai nasara ba akwai wani hukuncin da kuke niyyar ɗauka a kansu kenan akwai wata ƙungiya ta farar fula wanda a ƙarƙashin inwanta ne aka wannan wannan ita na riga na rushe ta kuma masu ita za mu bin su kuma za mu hukumta su daidai yanda doka ta tanada eh, sauran mutanen da suka taka wata rawa kuma muna da dalilai a kansu su ma za mu kama su kuma za mu gurfanar da su kuma a hukumce su daidai laihin da suka yi To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun harkokin lafiya a Najeriya inda manyan jami'an ke halarta taro a nan Washington. Dr. Daniel Iya, kwamishinan lafiya na jihar Nasarawa na ɗaya daga cikin waɗanda ke halartar taron da wato babban bankin duniya ya shirya ga abin da yake bayyanawa. Abin da ya kamu nan Washington shine domin uh, mu koya yadda ya kamata ta hanyar kyautatawa ga lafiya a cikin kasashenmu. Kuma eh, musamman domin uh, kin san a can ƙasar tamu ba kowa ne zai iya zuwa asibiti ba. Saboda haka ana bukatar zancen lafiya ya zama na kowa ne. kuma eh, abin da kawo mu ainihi shine eh, ta wani hanyar za mu bi domin mu kyautata ma eh, mutanen mu na kasar mu yadda za su iya sami zuwa asibiti ba lallai sai suna da kuɗi ba ana ce da wannan universal health coverage wato ta wani hanyar za a bi domin a ta da kuɗi da za a iya samu idan mutum yana rashin lafiya iya zuwa asibiti ba wai sai yana da kuɗi aljihunsa ba a yanzu haka a ƙasar tamu da wasu kasashe daban-daban a duniya idan ka je asibiti dole ka sa hannunka a duhunka ka fito da kuɗi domin ka biya kuɗin asibiti to musamman a kasar tamu ba kowa ne zai iya haka ba kin lura za ki ga cewa yawancin jama'a wato talakawa idan mutum na rashin lafiya sai ya tsaya gida domin baya da kuɗin zuwa asibiti ko kuwa ya nemi ɗan inda ake sayar da magani ya je ya sayo magani ba za a samu tabbacin abin da ke tafiya ba to ta wani hanya ne za a bi ya zamana ba wai sai mutum ya yi rashin lafiya kafin ya yi ajiyan kuɗi ba ta wani hanya za a bi domin ya zamana akwai arsusu da idan mutum ya samu in yi tashi da ciwo sai ya je a ba shi magani ba wai sai ya sa hannu aljihu ya biya ba to kin lura ma za ki gani cewa ko masu hali ma idan mutum ya samu wani irin ciwo kamar ciwon daji ke ce da shi ko kansa eh. to sai abin sai ya sa shi ya zama matalauci to wannan daidai yake da inshora za a ce inshorar lafiya kamar yadda ake da ita a kasashen da suka ci gaba eh eh haka yake insurance kenan insurance health insurance ya eh. zama ka fara ajiye kuɗi ba sai lokacin da yi rashin lafiya ba ya zama kana dan ajiya lokacin da ka samu lokacin da rashin lafiya ya tashi sai ka je kawai a baka magani ba sai ka sake biya ba. Eh wato inshora kamar yadda take a nan tana da sauki musamman idan mutum yana da aikin yi in zai iya eh. biya ta wurin ma'aikatarsa. Eh. Galibin mutanenmu ba su da aikin yi yane eh. za su yi su biya tasu gudunmuwar? To waɗannan tambayoyi da kuma waɗansu muke so ku yi tsokaci a kai a shirinmu na yamma sai ku kasance tare da mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a ma sauraronmu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin masu sauraro a cikin shirin namu na yau za ku ji tattaki da muka yi don fahimtar karin maganar masu salon magana da suke cewar ilmantar da yarinya ɗaya tamkar ilmantar da karkara ne hakan ya samu ka zagaya jihar katsina don ganin yadda suke gudanar da wani shirinsu na ilmantar da 'ya'ya mata tare da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen tallafa ma ci gaban ilimi a ƙasashe masu tasowa a faɗin duniya. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka a jihar Katsina, Zaharaddini Sani Funtuwa, ya samu damar tattaunawa da Hajiya Halima Lawal Usman Musawa, darakta mai kula da shirin a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Ta kuma yi mana ƙarin haske kamar haka. Ilimi fitilar kyallawa, ilimi haurewa. Shi wannan shiri ana yin shi ne musamman domin taimaka ma 'ya'ya mata su samu halin zuwa makarantu su kuma kasance a cikin makarantun shekarun da ya kamata ha kuma su gama wannan makaranta ta firamare har su samu halin shiga makarantar gaba da firamare a wannan tsari ana yin shi ne bisa kan ɗaukan yara daga aji ɗaya na shiga firamare school a ba su tallafi na dubu ashirin domin su samu halin sayan kayan aiki na makaranta kayan karatu da rubutu da ma uniform har ma biyan kuɗin ƙila ko kaiwa da komowa da kuɗin tara haka kuma an yi shi ne musamman domin a tallafa ma iyaye su bai 'ya'yansu mata su je makarantun nan ana biyan wannan kuɗi ne ta hanyoyin da ya kamata a bi tsari ba tare da an samu wasu wahalhalu ba kowace yarinya ana haɗa sunanta tare da sunan mahaifiyarta ko kuma marikiyarta a inda za a ɗauki hotonsu da sunayensu da kuma duk wasu abubuwa da suka kasance wanda za su iya nuna cewa lalle su ne iyayen wa'annan yara sai a ba da wa'annan sunaye daga hannun headmaster zuwa es kuma sunayen za su tafi zuwa wannan banki wanda yake kusa da su kamar yadda muka yi bayani kwanan baya bankin al'umma ko microfinance bank wanda ke mafi kusa da karkarar wa'annan yara to in aka ba da wannan sunaye sai kuɗin ya taso daga can a hannun ita hukuma da ya kamata ta ba da wa'annan kuɗi da nan cikin jihar katsina sai a sanya kuɗin ta hannun ma'aikatar bankin and finance tamu ta jihar katsina sai su tura mu wa'annan kananan bankuna na karkara wa'annan kudade a inda iyayen za su je da wannan alama wadda headmaster da es suka bada kuma su ci gaba da ansa wa'annan kudade domin su tallafa ma 'ya'yansu kamar nawa nawa ake wasu duk wata ne koko dai bayan wani lokaci duk a wani zangon karatu ne ake bada ana bada dubu ashirin a shekara wannan karin dai a shekara aka fara bada dubu ashirin kuma za a ci gaba da badawa a kowane shekara za a ba iyayen domin su taimaka ma yarinya ta kasance a makaranta akwai wani alfanu da zaki mana nunin cewa lallai waɗannan kuɗi da kuke suna tasiri kwarai da gaske a yanzu maganar da muke yi shine mun samu yara da yawa sun fito suna zuwa makaranta kuma a lokacin da muka samu masu bincike namu suka zo daga abuja sun je sun gani da kansu iyayen mata suna ta godiya suna ta godiya a kan wannan tallafi da aka samu kuma su yaran kansu lokacin da muka shige makarantu muna duddubawa mun ga amfanin wannan saboda mukan ga yaran sun zo cikin rigon makarantu suna zuwa da littattafan karatu kuma suna kasancewa a cikin makaranta to yanzu abin da ke faruwa shine za a je a bincika kafin a basu kashi na biyu binciken nan da za a yi shine a tabbatar da cewa yaran nan sun kasance suna zuwa makaranta kusan tamanin bisa 100 idan sun kasance sun ci wannan to za a basu kashi na biyu yawwa to shine halin da muke ciki yanzu muna jiran wa'anda aka ba mu aikin wannan bincike su zo daga abuja domin su ci gaba da bincika mana kuma in suka yi wannan suka zama sun gamsu to za su ba da ikon a ci gaba da ba da wa'annan kuɗaɗe kuma na tabbatar maka mu cikin jihar katsina ba za mu samu matsala ba tunda dama can akwai shigen irin wannan tsari wanda gwamnatin jihar katsina take ƙoƙarin yi tallafa ma yara su kasance a makarantu kana sanar da kasancewa irin aikace-aikacen da ake yi na gyara harkar ilimi a cikin jihar katsina inda ake gyara makarantu ana kuma ɗaukar daukar ah, matakai domin kasancewa karatun nan ya zama mai inganci to wannan ayyuka sun sanya mutane sun fito kuma suna turo da yaransu a makarantu ba tare da wata matsala ba. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma a madadin babban bakuwar tamu, Hajiya Halima Lawal Usman Musawa, daraktan gudanarwa a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Muna mika godiya ta musamman ga duk waɗanda suka ba da tasu gudunmawa wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku huta lafiya. A maza da mata don maza To kai ma ka huta lafiya harande ga Jummai Ali da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin ku masu saurare. Za mu fara ne da ra'ayin Lawal Sani na kawu daura. wanda ya rubuto yana cewa muna tar da Allah wadai da harin kunar bakin wake da wasu 'yan matan kungiyar Boko Haram suka kai inda suka halaka mutane da dama wasu kuma suka halaka a birnin Maiduguri da fatan Allah ya shafe kungiyar Boko Haram a Najeriya da ma doron ƙasa baki ɗayanta. Shi kuma Muhammadu Musa Sardono matasa da ke jihar Bauchin Najeriya shi ma ya rubuto yana cewa muna tur gami da allah wadai da harin da wata yarinya yar kunar bakin wake ta kai kusa da ofishin ndlea da ke garin maiduguri a arewa maso gabashin najeriya don haka muke kira ga jama'an tsaro da su ƙara ƙaimi wajen yakar 'yan ta'adda masu tada ƙayar baya a bangare guda kuma su ma jama'ar gari su ma suna da rawar da za su taka ta hanyar tseguntawa abubuwan da suke faruwa ga jami'an tsaro domin a gudu tare a tsira tare a ƙarshe muke addu'ar allah ya taimaki jami'an tsaron ƙasarmu akan yaƙi da suke da 'yan ta'adda ya kuma kawo da ƙasarmu da wamamiyar zaman lafiya a ƙasashen afirka da ma duniya ga baki ɗayanta shi kuma adamu yan gulde da bashir muhammadu dambuwa da kuma alhaji shushana duk a dambuwa sun rubuto suna cewa allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren ƙunar bakin wake a jihohin borno adama da sauran sassan najeriya ga baki ɗaya amin daga ƙarshe sai ra'ayin yusuf m ramadan daga jihar gombe najeriya jummai ali da ra'ayoyinku ga ladan da kaɗan daga cikin ɗimbin wato kanin labarai yanzu haka dai an bayyana sakamakon zaben da aka yi a kasar kenya wanda aka yi a ranar alhamis inda ta gabata kuma an ayyana shugaba mai ci uhuru kenyatta a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe hukumomi a nan amurka sun tuhumi tsohon shugaban yakin neman zaben shugaba donald trump paul manafort a yau litinin da laifin hada baki da cutar amurka da batar da samun wasu wato kudaden haramu da kuma yin karya ga gwamnati a wani yunkurin neman gatanci ma tsohon shugaban ƙasar ukraine victor yanukovych babban mai gabatar da kara na ƙasar spain ya ce zai gufanar da tsoffin jami'an gwamnatin catalonia a kan zargin cin amanar ƙasa da kuma tunzura jama'a a tuwon janar na ƙasar jose manuel maza ya kira a yau litinin cewa a tuhumi shugabannin yankin catalonia da almubazzaranci a kokarinsu na ballewa daga ƙasar ta spain To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga wakiliyar mu baraka Bashir domin rasuwar kanwata wadda ta rasu wajen haihuwa yau Allah rahamshe ta ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.